Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Hawa Aliyu. Kamar yadda kuka ji a labaran namu na yau a yayin da ake ban kwana da shekarar 2024 shugabanni daga kasashen duniya na fuskantar tarin kalubale da suka hada da rikice-rikice yaƙe-yaƙe har ma da wasu matsaloli da suka shafi sauyin yanayi da matsin tattalin arziki da sauransu. Shin ta wace hanya kuke ganin za a magance tashin hankulan wasu abubuwa ne ba za ku iya manta kulawa ba kuke tsoron dakonsu zuwa sabuwar shekara 2025 ce irin shawara za ku baiwa shugabannin ƙasashenku yanzu za mu fara da malami na farko kamar haka. sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya shekara ta 2024 na ban kwana shekara ta 2025 na shirin kamawa abun da ya faru a cikin wannan shekarar mai ban kwana shekara ta 2024 wanda mutanen arewacin najeriya ba za mu taba mantawa da shi ba kamar irin ɗimbin al'ummar da 'yan bindiga daɗi na kashe da ɗimbin al'ummar da aka yi garkuwa da su har aka yi ƙididdiga cewar an karbi kuɗi sama ga tiriliyon biyu a hannun mutanen da aka yi garkuwa da su so kamar irin yadda 'yan bindiga daɗi ke girki makamai cikin daji su ɗauki bidiyo su yi ikirari da ɓatanci ga shugabanni da shugabannin tsaro kamar ma babu gwamnati a najeriya kamar babu shugabanni a najeriya an kasa ɗaukar mataki ga waɗannan 'yan ta'adda da ke ikirari suna bidiyo suna turawa a social media so allah shi kawo mana sauƙi a arewacin Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. Hakikanin gaskiya shekara ta 2024 ta tafi kuma muna shirye-shiryen shiga sabuwar shekara ta 2025. Zahirin gaskiya kowace shekara ba a rasa ba a rasa abubuwa na al'ajabi da na farin ciki da kuma na bakin ciki. Na farko dai abin da ba zan manta da shi ba wanda ya shafi na farin ciki na sami karuwar yaro wannan aka raɗa masa suna Umar muna addu'ar Ubangiji Allah albarka. albarkace shi Allah ya raya shi sannan kuma abin bakin cikin da ba za mu manta da shi ba shine hasarar rayuka da aka yi sanadiyar faduwar tankar mai a garin majiya na karamar hukumar taura to wannan abu hakikanin gaskiya duk wani dan jigawa mai hankali a jikinsa zai dade bai manta da wannan ibtila'i da ya samu a jihar mu ba nagode radio faransa international muna addu'ar wannan sabuwar shekara da zamu shiga ubangiji Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikinta sharrin da ke cikinta kuma Allah ya mana tsari da shi da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Sunana Yahuza Abubakar Gora Gwanda jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Alal hakikanin gaskiya shekarar 2024 ta kawo ƙarshe. Muna fatan shekarar 2025 da zamu shiga Allah ka sa ta sauya mana sauyi na alkhairi. Babu shakka a kasashen mu na Afirka da ma wasu sauran kasashen duniya an yi fama da matsalar tsaro, matsalar tattalin arziki wanda shine babban abin da ya damun wasu mutane. Sai matsalar da mamaye ne da ita ma gaskiya a bana an samu sauye-sauye. Za mu yi amfani da wannan damar mu roƙi Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara da zamu shiga ta zamo mana shekara mai cike da abubuwan alkhairi abu na biyu kuma zan yi kira ga shugabanninmu na Najeriya da su taimaka su rage farashin mai fetur wanda shine da abin da ya sa wato kusan tsadar rayuwar ta tsananta a Najeriya nagode ya rufe wasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Radio Faransa International mai magana shugaba Iliya Mikanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan dangance da shekara 2024 da da ta take mana ban kwana abubuwan da walkin ta gaskiya ya mu kara Allah godiya kuma muna addu'a 2025 da za ta zo to Allah wange ka ka mana da sauki kuma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta. Lalle kaman wannan tsinkaye da aka yi na rikici ko kuma na yaƙe-yaƙe to muna addu'a Allah ubangiji ka kare mu da karewarsa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kuma shugabannin mu ya kamata mu ci gaba da masa addu'a Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya mun gode da faransa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka Radio Faransa International RP. Mai magana ya rabu ne a garin Malam daga nan kwamin din Malaja da magaram Nijar. A muna godiya da wannan dama da kuke bamu domin to albarkacin bakin mu. To a yau abubuwa da yawa sun faru a shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu kuma yau take ban kwana. Muna addu'a dai abubuwa marasa kyau da aka samu cikin shekarar nan Allah Ubangiji ya kiyaye su a shekara mai kama ta 2025 alkhairin da ke cikin shekarar da za ta kama Allah ubangiji ya sa damu da shi muna addu'a dukkan rikice-rikicen da ake samu cikin kashashen mu na musulmi Allah ubangiji ya kamu na karshen su Allah ubangiji ya kamu da zaman lafiya ga kashashen mu na Afirka gaba daya Kada mai sauraro ya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Domin damawa da kai ta cikin shirin turo mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko shafin mu na Facebook Hausa RFI. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar naija memba abu da matasan afirka reshen jihar naija hakikanin gaskiya shekara ta dubu biyu da ta gabata har abin da ya kasance zuwa baya to mun ga abubuwa na ban haushi da takaici da game da al'amura da ke kasancewa musamman arewacin mu najeriya da kuma duniyar musulmai gabaki daya to muna fatan da cewa wannan shekara ta dubu da ashirin da za ta kama a jibi idan allah ya kai mu muna fatan duk wani al'amari da ke kasancewa a duniyar musulunci a kowane lungu da saƙo na duniya muna fatan Allah ya takaita mana Allah ya kawo mana ƙarshen al'amuran Allah ya sa duk al'amuran da ke kasancewa muna fatan Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi a duniyar musulmai baki ɗaya. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskaren jihar Katsina. Alhamdulillah rediyo Faransa ya kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu kan wannan shekara da muke ban kwana da ita <clears throat> dangane da kalubale da muka fuskanta walau na alkhairi ko na rashin alkhairi. To abubuwan da suka faru a wannan shekara Ubangiji Allah kai ya maimaita mana waɗansu musamman yanayi da al'umma suka shiga na tsananin rayuwa da kunci da rashin zaman lafiya especially ma a yanki na na arewa gaskiya ba ma fatan wannan abu ya ɗore a wannan shekara da zamu shiga muna fatan ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wannan matsaloli da muka fuskanta hakika wannan shekara mun shiga kunci mun shiga tsanani mun shiga takura kuma muna addu'a ubangiji Allah ya sassaita mana shugabanninmu nagode gidan rediyo faransa mai albarka tare kuke da bashir mamman dan na kadi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio RFI farko dai suna na Sani Dawu Alaska da ke nan cikin garin Tsatsunburum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To wanga eh, shekara mai kariya ta 2024. To gaskiya akwai kalubale da yawa a cikinta. duba da cewar fannin tsaro ne fannin tattalin arziki fannin tsadar rayuwa to mu muna fata shekarar mai kama 2025 za ta zo wa mu musulmai da al'ummar duniya za mu ga canji kuma bayan nan mu kanmu muna addu'a wanga shekara da za ta kama Allah ka tabbatar mana da alkhairi a cikinta Allah ka sada mu da dukkan rama da take cikinta kuma sharin da ke cikinta Allah ka kare mu da karewarsa kuma bayan nan shugabanni ya kamata a ce a ringa kyautatawa a ringa yin adalci zuwa zuwa ga talakoki zuwa ga al'ummar da suka kai wanga matsayi kawai shine fata na a ƙarshen wanga shekara Assalamu alaikum wa rahmatullah tashin hausa na gidan rediyon faransa kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar najeriya to ni a na dangane da wannan shekara da muke ban kwana da ita muke kokarin shiga sabuwar shekara abubuwan da ba zan manta da su ba kaman tsananin tsadar rayuwar da mu al'umman najeriya muke jiki musamman na hauhawan farashin kayan abinci da rashin tsaro gaskiya ba zan manta da wa'annan abubuwan ba da kuma kai hare-hare na kuskuren su sojoji wannan abin takaici ne shi ma ba zan manta da wa'annan abubuwan ba sannan muna fatan dai shagabanninmu na yankin afirka sabuwar shekarar nan da za mu shiga za su gyara su sani mulki baya yiwuwa he da gaskiya da rikon amana da kyautata mu al'umman da ake mulka to shine da adalci to shine zai wanzan da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankinmu na afirka muna fatan za su gyara allah ya sa mu shiga sabuwar shekara a sa'a allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. To madalla da haka shirin namu na yau ya kammala a madadin daukacin abokan aiki na na Radio France International RFI musamman injiniyan mu a yau da ya hada mana sauti Mustapha Adebisi. Ni Hawa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.